Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA a akan mita 200.5 sai tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta su daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Lahadi 4 ga watan Disamba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a ba mu kanun labarai. to ladan ana can ana jana'izar tsohon shugaban ƙasar cuba wanda ya rasu a makon da ya gabata sannan tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar green party a zaben amurka jill stein ta ce za ta garzaya zuwa kotun tarayya bayan ta fuskanci cikas a yankurin da take yi na ganin an sake kidayar ƙuri'un jihar pennsylvania hukumomin birnin auckland a nan amurka sun ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu a gobarar da ta tashi a wani tsohon gidan adana kayayyaki ya kai mutane 40 to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa jami'an kwastam a jamhuriyar Nijar sun ce da sake na shugaban da gwamnatin kasar ta naɗa musu ko me yasa? Wanda bai da shekara goma a cikin gala na inspector principal na duwan, bai da inci mazan Dijon duwan. To a can Najeriya ko za ku ji gwamnan wata jiha ce ke kare kansa akan yama didin da ake yi cewa ya haifi ta wani bangare a jihar tasa. Na magana ce to ina so a fito mun da list tun daga gwamna kowa a sa zon ɗin shi a sa mun gwamna a sa zon ɗin shi a sa mataimakin gwamna a sa ma'aikata hawa kuma muna ɗauke da maimaitawan shirin duniyar amurka tare da mahmud lalu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da safe yau lahadi aka fara shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban cuba fidel castro wanda ya rasu a makon da ya gabata yana mai shekaru 90 an dai fara shirin rufe tokar gawarsa ne a san diego de cuba inda ake yin bikin jana'izar cikin wato sirri tare da hana 'yan jarida shiga makabartar a wani bikin jana'izar da aka yi ranar asabar shugaban mai ci raul castro ya gaya wa dubin dubatar 'yan kasar da eh, suka taru a santiago de cuba cewa gwamnati za ta aiwatar da wasiyar da castro ya bari inda ya nemi da kada a gina mutum mutuminsa ko kuma a sakawa wani gini sunansa irin koyi da castro yake so mu yi da shi kenan in ji shugaba raul mai shekaru 85 wanda kuma ya yi jawabinsa sanye da kakin soji ya kuma ce cuba za ta shawo kan duk wani kalubale da hargitsi da barazana da take fuskanta a kokarinta na karfafa tsarin mulkin gurguzu a ranar asabar tokar gawar fidel castro ta isa santiago de cuba birnin da ya fara fafutukar juyin juya hali tsohuwar 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar green party a nan amurka jill stein ta ce za ta dangana da kotun tarayya a kokarin take yi na ganin an sake kidaya kuri'un jihar pennsylvania na zaben shugaban kasar da aka yi stein ta janye yunkurinta na neman a sake kidaya kuri'un na pennsylvania ne bayan da wani alkalin kotun jiha ya ba da umarnin ta biya kuɗin takardun bashi na bond har na dala miliyan ɗaya stein Jonathan Abadi ya ce sun ɗauki matakin zuwa kotun tarayya ne saboda kotun jihar ba ta da kwarewar da za ta saurari bukatar su na sake kidaya kuri'un na jihar ta pennsylvania a gobe litinin ake sa ran stein za ta garzaya kotun tarayya domin ganin an sake kidayar baya ga jihar ta pennsylvania jill stein har ila yau tana nema a sake kidaya kuri'un jihohin michigan da wisconsin rahotanni daga auckland a jihar california da ke nan amurka sun nuna cewa gidan adana kayayyakin da aka sauya fasalinsa wanda kuma ya kama da wuta ya sanadin mutuwar mutane tara ba shi da izinin barin mutane su zauna a cikinsa ko kuma a yi wani taron nishadi a ciki a ranar asabar hukumomi suka ce ana tunanin adadin waɗanda suka mutu zai haura zuwa arba'in bayan da wuta ta tashi a gidan rawar mai suna the ghost ship hukumomi sun ce mafi yawan waɗanda ake tunanin lamarin ya ritsa da su matasa ne 'yan shekaru 20 zuwa talatin ya zuwa yanzu akalla mutane 25 ne ba a san inda suke ba a wannan gobara da hukumomin suka kwatanta a matsayin wani babban bala'i jami'ar birnin auckland sun ce zuwa yanzu ba a san yadda wutar ta faro ba a ginin mai matsi kuma mara kayan kashe gobara To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau lahadi jami'ai a kasar indonesia sun ce an tsinci sassan jikin ɗan adam da kuma wasu sassan jirgin sama a inda ake tunanin wani jirgin 'yan sanda ya yi batan dabo hukumomin kasar sun ce masu yi wa jirgin hidima biyar ne tare da fasinjoji takwas suka mutu a cikin jirgin mai lamba m28 skytruck in ji wani jami'in 'yan sandan kasar bahwa jumlah yang ada di dalam pesawat itu adalah 13 <laughs> ya ce muna kyautata zaton wannan ne jirgin da ya bata amma dai ana kan bincike kuma za mu sanar da jama'a da zarar an kammala binciken a ji asabar jirgin ya ɓace yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa wani yanki da ke lardin banka belitung bayan da ya taso daga lardin batam da ke kudancin ƙasar ta indonesiya masu aikan ceto sun ce wasu mutanen karkara ne suka gano sassan jikin mutane da kuma bangaren jirgin a wani tsibiri da ke kusa da su akalla mutane 32 ne suka mutu a wata fashewa da ta auku a wajen haƙar ma'adinai a yankin mongolia mai cin gashin kansa da ke arewacin china kamfanin dalancin labarai na shinhua ya rawaito cewa haɗarin ya faru ne a jiya asabar a kamfanin haƙar ma'adinai na boma a birnin shifen an dai gano cewa wata, wata tukunyar gas ce ta haddasa fashewar kasashe na tajima tana hankoron ganin an kyautata matakan kariya a wuraren haƙar ma'adinai amma duk da haka ƙasa ita ce kan gaba a wuraren haƙar ma'adinai da suka fi haɗarin gaske a duniya hukumomi a kasar ta china sun ce akalla mutane ƙasa da dubu ne ke mutuwa a kowace shekara a irin wannan haɗari amma ƙungiyoyin masu fafutuka sun ce adadin yakan haura haka a ƙarshe a yau lahadi 'yan ƙasar italiya suka jefa ƙuri'ar raba gaddama wato kan yawa kudin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima zaben da ake ganin zai kasance zakaran gwajin dafi ga masu adawa da kasancewa ƙasar cikin ƙungiyar tarayyar turai tunda misalin karfe 7 na safe a agogon yankin aka buɗe rumfunan zaɓe akalla 'yan ƙasar italiya miliyan 51 ne aka yi kiyasin za su fita zaben ana kuma sa ran da safiyar gobe litinin za a samu sakamakon wannan zaɓe na raba gardama masu wuka da ƙuri'a za su yi zaɓi ne kan yunkurin firayim ministan ƙasar wato mace ranzu wanda ke son kasancewar ƙasar a ƙungiyar tarayyar turai inda ya nemi a ƙara mai ikon da zai bashi damar ɗaukar matakan ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar ranzi dai ya ce idan har ya faɗi a wannan zaɓi na raba gardama zai yi murabus daga mukaminsa labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro takon daga jamhuriyar Nijar inda jami'an kwastam na kasar suka ce ba su amince da naɗin wani sabon shugaba ba ko menene dalilin su ga su muna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wani watan yakan ɗan ƙaru kaga yanzu wanga watan abin da aka samu biliyan biyu da ko biliyan ɗari shida ne wancan watan ya kai kusan biliyan uku wace wata na baya biliyan ɗaya da wani abu to abin da ya gashi nan gashi nan dai ne haka wasa ya tashi wasa ya ƙasa kuma mun rage kashe kuɗi na banza a gwamnati na sa ido sosai da abin da bai zama dole ba muna son mu rage shi so muna kula da yadda muke kashe kuɗi ba kashe kuɗi barkatai ina musabu ya ya zama domin muna da ayyuka a gaban mu da yawa ban da makarantu asibiti ba mu asibiti sun dame mu uh-huh. muna so mu fara gyaran suleja general hospital kwantagora na akwai ana ayyuka mun gama na kutigi mun gama na na kuta so haka da muke son mu bayan ma ka gyara asibitin sai ka nemi likitoci ranka ya akwai gonaki da suke da muhimmanci wayanda suke za su yi tasiri a rayuwar mutanen jihar Niger duk da yake na gwamnatin tarayya ne baka tunanin shiga wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya irin gonan mako misali eh yanzu kaga ai kaga yanzu a akwai masu noman shinkafa a India sannan eh, na ba mako ba akwai a wajen a wajen kidi akwai wanda wanda gwamnati tare suka fara aka bar shi so muna kokarin zamu gansu akwai abubuwa jiya da za su taimaka ma amfanin noma da muke so ina ma son gashi minista da kaina saboda mu tattauna kan ya za mu haɗa kai mu yi abu na akwai kuma manoma yanzu sun yi noma da yawa sun fara girbi muna so mu ga ya za a taimake su a sai hatsin daga hannun saboda samun kuɗi so ina da ina da shiri da tsari da na rubuta da nake son lallai in na koma za mu yi kan magana ta bangaren gona sosai a taimaka talakawa da manoma to me ake domin rage ma talakar wannan hali da ake ciki to Allah shi ke maganin komai amma daidai wa gudu zami na kokarin ana yi ana ana yawan abinci wasa haka kamar wacce sallan ta wuce saboda tsadan kayan abinci buhun shinkafa daga dubu goma ya koma dubu ishirin cikin tausaya muka na ce a siyo hatsi a raba kuɗin biyu mun yi ƙaramin sallah mun yi babban sallah sannan kwanakin baya yi kuma yana tabbatar mutane ja in Allah da inda muna samun kuɗi za mu ci gama da yawan sai mu taimaka. Shin mai girma gwamna ina batun samun ma matasa aiki ya kwana? Muna sa interlocking a cikin mina ba wai dun gari ya kyau ba a'a saboda eh, mun ɗauki yanzu matasa wajen ɗari bakwai ke aikin nan. Ɗan abun da suke samu ya yi musu zama haka nan mm. saboda haka kuma za mu ci gaba da kirkiro ayyuka da zai taimaki matasa da mata da sauransu sanda ka hau ka kama ga mulki mutane suna gutsuma a kan batutuwa daban-daban na farko an ce kafi fifita mutane da suka hito daga yankinka sannan aka ce akwai lokacin da ake cewa ma gwamnatinka na yan uwa da abokan arziki ne mm. bari mu ɗauki wannan ɗaya bayan ɗaya mm. shin ina gasken wannan ba ko kuma me za ka ce masu wannan maganar fifita mutanen zonsi ko mai muke a naija dai muna zo ne sosai na magana ki to ina so a fito mun da lis tun daga gwamna kowa a sa zon din shi insha Allah in muka gama na sa a ma da guda ka gani a sa mun gwamna a sa zon din shi a sa mataimakin gwamna a sa ma'aikata a sa kwamishinoni a sa special advisor a sa gmgm duk dai wani mukami sai an gama wani za mu gano gaskiyar magana wannan mai sauki ne maganar fifita yan uwa da abokan arziki ni ban ga shi a wannan ba inda kana so maganar gaskiya me yasa ka ce haka sannan duk Allah ya baka ko wani mulki ko wani abu baka cewa a mutanen da ka san su tun kai ba komai ka kore su kuma ah, duk wanda ya zo ya kawo abu mai muhimmanci na taimako daidai gwado ko na san shi ko ban san shi ba za a yi amma in kaga ba a yi ba to ba mu da kuɗin yi ko ba mu bukatar wannan abu lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so zaman lafiya to da fatan za a gafarce mu wannan hirar da muka yi ne da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello salin da ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar inda jami'an kwastam a kasar suka ce ba su amince da nadin sabon shugaban da shugaban kasar aka tai musu ba ko menene dalilin su ga su bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton taron majalisar ministoci na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar nijar ne ya ba da sanarwar naɗa ahmadu halidu wanda janar ne na jami'an tsaron jandarma domin ya ja akalar hukumar duwan ko kwastam ta ƙasa baki ɗaya. monsieur ahmadu halilu commissaire general de division et nommé directeur général des douanes au ministère des finances sai dai da alama naɗin na komisar general de division amadu Halidu bai samu karɓuwa daga jami'an kwastam ba. Dalili kenan da ƙungiyar su ta sanar da ta kira taron gangami don bayyana wa duniya matsayinta a kai. Kakakin ƙungiyar ta jami'an Duwan Alasan Urabduna ya yi min ƙarin bayani. Aikin gidan Duwan wanda bai da shekara goma a cikin gala na inspector principal na Duwan bai da inci ma zangejen Duwan. Wannan luwa ne faɗe shi ba mu bane muka karkaro shi ba wannan assembly ne ta yi shi abin da kundin ƙasa bai hodi ba ai wani bai kamata ya amince ba shi ba ma ta gidan duwan ba al'umma ma ta Nijar ne ma bai kamata ba ta kai ga wannan lashu yi wannan aikin na ko yaya ne abin yake menene ya faru ya aka yi. conseil de ministre Nijar aka naɗa sabon dijin duwan wani wanda ba duwani ba ne aka ce mana mu mun ji labari gendarme ne kuma wannan shi ya kai yau wannan kuka na ma'aikatan gidan duwa. Watakila kin yarda ke tsakanin ku da gwamnati shi yasa ta naɗa wani wanda ba ne ba. Wannan zuciya da ne. Ai shi kin yarda ba a yin ta bisa kan institution gaba ɗaya. Ba a kin yarda da kowa da kowa cikin institution ɗaya. Gidan duwan ne. Ba a rasa cikin iri guda dai wanda za a yan kokari ya yi. Tunanin ku a nan kusa-kusa babu wani laifin da kuka yi. Babu abin da ba a faɗi bisa kan duwani. Amma ai ba hoto ba hodi gaske shi ai jan nan ma da aka huda shi ai da aka huda shi ba gidan kasuwa kan shi ba minista aka shi kenan bai laifi ba ko ai wani aka ce bai yi aikin kwarai ba ba na dashi minista shugaban kasa yanzu shi da yake shi baban kowa ne ya diba wannan haraka ya gyara. Tun a washe garin kama aikinsa, sabon ministan kudin Nijar Masa'udu Hasimi a ganawarsa ta farko da makarraban hukumar ta Duwan ya gargaɗe su da su dage akan aikin tattara kudaden awon kaya ta yadda gwamnatin Nijar za ta samu makudan kudaden shiga domin a cewarsa abubuwan da kwastam ɗin ke shigarwa a aljihun gwamnati a yanzu ba su kai mizanin kudaden da ya kamata su shigar a zahiri ba. Sannan ya yi kashedi ga waɗanda za su yi yunkurin bijirewa wannan umarni nasa cewa su kuka da kansu. jaridun ƙasar Nijar sun ruwaito cewa matakin naɗa wani jami'in da ba na duwan ba domin shugabantar wannan hukuma ba zai rasa nasaba ba da salwantar wasu kwantina sama da ɗari hudu da aka kama a hannun 'yan fasa fasakwabri waɗanda aka yi wantaran su ta wata hanya mai cike da hazo lamarin da ya sa hukumar 'yan sandan farin kaya sauraron jami'ai da dama sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla daga jamhuriyar Nijar bari mu nufi Bauchi idan dai masu saurare na biye da mu mun kawo muku rahoton tarwatsa wasu matasa da aka yi da aka ce ana horaswa a jihar domin samu musu aikin yi kuma aka danganta wannan aiki da jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Bayan an tarwatsa su ne wakilin sashen Hausa Abdulhab Muhammad da ke bin diddigin wannan labari ya sake tuntuɓan jagoran wannan gangamin domin jin inda aka kwana ga Abdulhab din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. biyo bayan tarwatsa wasu matasa da jami'an tsaro suka yi a satin da ya gabata a bauchi su fiye da dubu daya da aka tattaro su daga jihohin arewacin najeriya goma sha tara domin samun horo kan harkokin da ya jibanci sa kayan irin na sarki yanzu haka za a ci gaba da gudanar da wannan shiri a birnin abuja shirin wanda ke karkashin samun kulawar forum for all patriotic members of apc malam usman sha'abu das shine coordinator wannan shiri ya shaida mini cewa yana tare da jam'iyyar su ta apc ba kamar yadda wasu ke cewa jam'iyyar apc din ba ta san da shi ba abin da muke ciki da yanzu su yara samu details na komai da komai to yanzu wani shiri eh. kake da shi ma wayannan yara yara yanzu na fara processing na abin nan insha Allah zan mai da sunan federal ne dama an mun magana an ce abu na state shine ake kaiwa state ya shafi kasa gabaki daya a nan federal zan shirya zan shirya komai sai dai yaran su zo su yi aiki a nan su koma abuja kenan yawwa insha Allah kamar yadda muka rubuta muka babba da wayan nan masu service fees na state mm. haka muka rubuta na service fees na nan federal mm. haka shi minister of defense duka mun rubuta wayan abubuwa mm. yanzu kaman wani lokaci kenan da a fara insha Allah cikin satin nan zuwa sati na gaba za mu yi processing idan suka ba mu time ah, ah, na ina na cewa go ahead na mu ku tara wayannan yaran mu yadda su da yaran na Allah ya ba mu su a hannu mun ce su yi mun ce su bari su bari wannan a ah, abin obligation a duties wanda ya rafi a kan citizen guda goma sha ɗaya nan hmm. wallahi su kuke koya musu hmm. hmm. yanzu ya dangantakan ka da apc don saboda su suna cewa apc ma na ƙasa ba su san da kai ba wallahi su zo ina da komai da komai kuma na na cikin fa'ilin da muka tutura musu apc ta kasa ta san da ni a cikin organization guda kusan dari biyu ni ne number one a cikin kategori A mun ko biyar ne amma ni ne number one da zan gaya maka forum for all patriotic members mm. APC kuma ni ne har yanzu ina ta activity mm. kuma ba taba ba da ko ba ba taba ni ba da ko kuma ban taba tambaya ba kuma a je a duba takarduna duka ba inda ne request na party ta bani wani abu shi grand patron namu na taba rubuta takarda har sau biyu kan ya taimaka mana da wani abu a kan yanzu ba abin da ya taimaka mana da shi yawa mu muke taimakon kanmu da kanmu da wayannan su lady da muke biya su abin registration da ila yau na tuntubi ɗaya daga cikin matasan domin jin halin da ake ciki ga abin da yake faɗa. sunana bashir ibrahim daga plateau state to shi fonda ya neme mu akan cewa yana son zama da mu a abuja ya gwada mana cewa yanzu tun da yake gaba ɗaya ya fahimci cewa bakin gwamnoni duka a haɗe yake kam ɗinmu zai koma abuja ya riga da ya gama da su abin nan can coordinators na state wato party abin nan office na federal kan cewa za mu koma abuja mu ci gaba da kama wuri ya ba ku lokacin da za ku je da rana ya ce mana zai nan da sati ɗaya ko biyu za a neme mu amma lallai wannan lahadi lahadi mai zuwan nan wato ina ga sha ɗaya kenan ga wata biyu sha biyu ya ce za mu je muna da zama da shi da za mu yi mu squad leaders na gaba ɗaya wannan din a abuja abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Shin manyan gobe. To bari mu rufe da batun noma a jihar Kebbi Najeriya. Inda aka ce an yi noma sosai amma kuma wasu masu hannu da shuni ana zargin cewa suna bi suna sai amfanin gonar daga hannun manoma. To sai dai shugaban jami'ar APC mai mulki a jihar Attahiru Macido ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa kuma ya ce ga yadda abin yake. Eh, abin da ke faruwa shine abin da mutane ba su gane ba ai ba gwamnatin tarayya ko kuma ba central bank ɗaya ce kawai ta bayar da wannan bashin noma ba akwai wasu kamfuna da mutane suka bayar da bashi alal misali akwai umza sannan akwai labana ko wannan su ya ba da bashin noma so kaga ai wa'annan inda mutum ya ba da kuɗinsa ya ce ka je ka yi noma in ka duk abin da ka samu ka kawo nashi kai ka cire riban ka abin ina jin shine mutane suke gani suna gani kamar cewa a'a an bi ƙananan manoma da sauransu ana saya abinci ba haka ne eh ba a hana wasu da su zo daga makwatan ƙasashe ma gefen Nijar su zo su saya saboda shi manomi ai yayi domin dan lalurinsa na yau da kullum ya ɗebe wanda zai ci a gidansa sauran su ne zai yi lalurar yau da kullum auren 'ya'yansa makaranta da sauransu kaga ai ba za a hana wannan ba to, wani abu bacin shinkafa na san jihar kebbi musamman garin aleru. gari ne na san ya shahara a wurin noman albasa shi ina wannan noman albasa ya kwana shi wani an ajiye shi gehe ne kowa ya raja ya koma noman shinkafa ko ko duka biyu aka yi a'a noman albasa sai abin da ya karu bayan haka uh, su mutanen aleru sun gano cewa duk inda aka yi albasa idan aka zo aka sanya masara to masaran ta fi bunƙasa don haka yanzu duk wanda ke noman albasa shi ma ya haɗa da masara don haka noman masara ma ya bunƙasa a jihar kebbi To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe goma na safe da minti 22 ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. To a cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan batutuwa da dama ciki har da wata mummunar wutar daji da ta tashi a can jihar Tennessee da ke kudancin Amurka. Inda zuwa ya lokacin hada wannan rahoto adadin mutanen da suka mutu kai goma sha ɗaya. Za kuma mu dubi kan yadda shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gana da tsohon ɗan takarar jam'iyyar su Mitt Romney a wani mataki na nada wanda zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. za ku jima wasu batutuwa amma da farko bari mu fara da batun wutar dajin da ta tashi a jihar tennessee ita dai wannan wutar daji ta taso ne daga yankin gatlinburg a jihar ta tennessee mai dauke da tsaunuka tsaunukan da ake kira great smoky mountains ta kuma yi saurin bazuwa zuwa wasu sassan yankin wutar ta yi ta ne sanadiyar yanayi na iska da aka ta fuskanta ko da yake an yi ruwan sama ranar laraba da ta gabata amma a cewar hukumomi hakan bai sauya komai ba akalla mutane sama da dubu biyu wutar ta tilasta wa kucewa daga gidajensu kana wasu dubu goma sha biyu na zaune babu wutar lantarki a cewar wani jami'i yankin na gatlinburg Sama da mutane dubu biyu ne suke zaune a sansanin da hukumar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta kafa. Wurin zai ci gaba da zama a buɗe domin ci gaba da ba da magunguna da abinci da abin da ba a rasa ba. Ya kuma ƙara da cewa akwai waɗanda suka jikata baya ga waɗanda suka mutu. A daidai uh, wannan lokaci mun kai mutane akalla goma sha biyu zuwa asibitin yankin Gatlinburg waɗanda raunukan da suka ji ba za su saka rayuwarsu cikin haɗari ba. Kamar dai yadda hukumomin wannan yanki na Gatlinburg suka bayyana, rabon da a ga mummunar wutar daji irin wannan tun shekaru kusan 100 da suka gabata. Gidaje da dama ne da suka salwanta a ciki haddan magajin garin. To ina kwana ne dangane da gwamnatin Donald Trump mai jiran gado? Mun tattaunawa mai ma'ana kan batutuwan da suka shafi duniya. Wannan tattaunawa da muka yi da shi ta kasance mai haske kuma mai daɗi. Kuma na ji daɗin su sosai. Kuma dukkanin abubuwan suna ƙara min ƙwarin gwiwar cewa Trump shine mutumin da zai gina mana makoma mai kyau. Tsohon gwamnan jihar Massachusetts kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Mitch Romney kenan. yake ganawa da manema labarai jim kaɗan bayan wata liyafa da yi da donald trump wannan dai shine zama na biyu da manyan 'yan siyasan suka yi shi dai mitt romney ya kasance mutum da ake takaddama a kansa dangane da mukamin sakataren harkokin wajen amurka da ake so a bashi lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ta trump mai jiran gado wasu dai na cewa bai kamata a bai wa romney mukami ba lura da cewa ya cicciki trump a lokacin yakin neman zaɓe inda ya kira shi da sunan ɗan damfara inda har tsohuwar shugaban yakin neman zaben Trump Kellen Conway ta furta wasu kalamai akan Romney da rahotanni suka nuna cewa shi Trump din bai ji daɗi ba. Sai dai wasu na ganin shi ne ya fi dacewa da wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka idan aka yi la'akari da shekarunsa da iliminsa na siyasa. Baya ga Romney, akwai sauran waɗanda ake duba yiwuwar basu wannan mukami sun kuma hada da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da sanata Bob Coker na jihar Tennessee da kuma David Petrus mai ritaya. wasu masu lura da al'amura dai suna ganin ta romney za a wa wannan mukami amma kamar yadda 'yan magana kan ce ba a sanin macituwo sai miya ta ƙare to yayin da wasu ke ganin shugaba mai jiran garo donald trump ya fara sauya wasu alkawuran da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe a ɓangare guda wasu sun fara yaba mai saboda shawo kan kamfanin kariya mai haɗa na'urar sanya ɗaki ko kuma ac da ya yi na sauya shawarar da kamfanin ya dauka na komawa ƙasar mexico daga jihar indiana da ke nan amurka bayanai sun nuna cewa kalla guraben ayyuka kusan dubu ɗaya wannan yunkuri na trump ya ceto anthony sakramoci mamba ne a kwamitin shirya karɓar mulki a bangaren trump Idan ka ceto guraben ayyuka dubu ɗaya na kamfanin kariya ka kuma barsa sa Indiana, za a iya cewa an samu ƙari. Aƙalla dai ba za a ce an samu nakasa a kuɗaɗen haraji ba, saboda haka dabara ita ce a yi amfani da tsarin karɓar haraji domin samar da matsakaitan guraben ayyuka a kuma samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga mutane masu matsakaicin ƙarfi. To ga abin da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kamfani ke cewa. Yana da ƙwarewar da ya samu daga harkar kasuwancinsa, zama kawai yayi da 'yan kasuwa kamar sa suka cimma wata matsaya. Ya san abin da zai ce da abin da zai faɗa domin aiwatar da hakan. A dai ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da gwamnatin Donald Trump wanda zai zama shine shugaban Amurka na 45. masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar amurka na wannan karo ya kunsa kenan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to ma'adala da wannan ne kuma muka zo ga shirin mana ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To da safiyar yau Lahadi aka fara shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Cuba Fidel Castro wanda ya rasu a makon da ya gabata yana mai shekaru 90. An dai fara shirin rufe tokar gawarsa ne a Santiago da Cuba inda ake yin bikin jana'izar shi cikin sirri tare da hana 'yan jarida shiga makabartar. A wani bikin jana'izar da aka yi a ranar Asabar shugaba mai ciyarwar Castro ya gaya wa dubbin dubatar 'yan kasar da suka taro a Santiago da Cuba cewa gwamnati za ta aiwatar da wasiyar da Castro ya bari. inda ya nemi da kada a gina mutum mutuminsa ko kuma a saka wani gini a sakawa wani gini wato sunansa tsohon takarar shugaban kasa a jam'iyyar green party a nan amurka jill stein ta ce za ta dangana da kotun tarayya a kokarin da take yi na ganin an sake kidaya kuri'un jihar pennsylvania na zaben shugaban kasar da aka yi stein ta janye yunkurinta na neman a sake kidaya kuri'un na pennsylvania ne bayan da wani alkalin kotun jiha ya ba da umarnin ta biya kudin takardun bashi na bon har na dala miliyan daya rahotanni daga oakland a jihar california da ke nan amurka su nuna cewa gidan adana kayayyaki da aka sauya fasalinsa wanda kuma ya kama da wuta ya sanadin mutuwar mutane tara ba shi da izinin barin mutane su zauna a cikinsa ko kuma a yi wani taron nishaɗi a ranar asabar kuma mai suka ce ana tunanin adadin waɗanda suka mutu zai haura zuwa arba'in bayan da wuta ta tashi a gidan rawar mai suna the ghost ship to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin da yake bamu da shirin yamma sai gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mamud lalo da ya tayar gabatarwa da cubahiro jodo ne wanda ya bada da umarni da injiniyan mu santos ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji manku. ku